kumburin in ji min nauyi kumburin ina kumburi da jikina kawahuwa mm. da kawahuwa da ina yawa da kawahuwa da ciki duk sai kumburi mm, shi ka damuna su da kumburi eh. mm. wata ran kuma gaskiya bin makwana sai na hau firjin ɗayan nan na jingina saman firjin kwana ya fara ɗauka ta sunna inda yan gwanta yanzu aka ga shi hidda ta nan da sila azai lalla nika kwana kinin baka ya kwana saman gado bai ya kwana gaskiya to ga yanzu kuma na ga abu yana dan ƙara mai nauyi gaskiya wata da yana a sati ban hito ɗaki ba saboda yanayin rashin lahet tana damuna rabuna da yankuta saman gado gaskiya na yi shekara hudu ko na kwanta ko an zaba na zan tashi ga mai biredi tv Mai Biredi TV ga Mai Biredi TV faɗakar ruwa nishaɗi sai Mai Biredi TV. Kakar gasa online TV Mai Biredi TV gidan TV mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa. Ƙiƙa labarin wannan bawan Allah labari ne mai matuƙar ban tausayi. wanda ya kamata a ci mu a shigo domin taimaka mashi wannan ban allah kusan duk wanda ya ga hoton shi ko kuma da san shi shekaru goma da sun ka wuce gashi yanzu zai tausaya mai hamma ya kusan mai kuka domin duk wanda ya gan shi yanzu haka zai iya cewa kila zai kai shekara a kila hamsin ko kuma kila arba'in da biyar amma dudu shekarar shi talatin a duniya ya kamu da wata rashin lahaci a zuciyarsa wadda kusan shekaru goma kenan yana hawa da ita wanda a farko yana jan mota ne na zuwa garuruwa wanda sanadiyar wannan rashin ta tasa ya kasa wannan aiki da yake yi wanda sun je a sakkwato an mai aiki na farko an zuke mai ruwan yanzu kuma abin ya ƙara dawowa wanda hakan ne ya sa ƙawawunsa kowa kalle su zai san cewa tabbas mai su yana cikin lalura haka zalika cikin shi wanda zama da kwana ma bai iya yi a halin yanzu wanda hakan gani haka yasa al'umma su ga halin da yake ciki sun ka sanar da mu halin da yake ciki wanda mun ka zo mun ka ɗauki bido ne domin mu nuna muku kun saba taimako al'umma to wannan bawa allah ya naɗa cikin waɗanda sun ka cancanci a taimake su ga ruwan da ke so ya taimaki gaba, ba Allah zai iya zuwa a wannan unguwa sai ka faɗi mana sunan unguwarku faɗi mana sunan unguwarku ainihin eh, unguwa sabon fege filin bello mai garaji a haka don haka ruwan da ke son ya taimaka mai da magani ko wani abu da zai sai magani ko ɗaukar nauyin wannan lalura tashi zai iya zuwa a wannan unguwa domin bi da hali yanzu kuda zuwa asibiti ta nan gusau balantana a yi magana sakkwato ko kuma a nijar da an ka ce akwai inda za a kai shi ya samu lahiya bi da ko kudin motar zuwa can da ko gamji uh, ko gamji ah, a ah, haka zalika duk wanda ya ga wanga bidiyo zai iya yana so ya taimaka wannan wannan bawan Allah zai iya tura tallafi ne asusun ajiyar wannan bawan Allah ka kara ka faɗi wani akawuntin ba ɗinka 050 11 shine account number sterling bank ya sunan jamilu muhammad sunan ka ne naka ko mm. a kamar da kun jiya wannan ita ce account number din shi haka zalika wanda ke son ya kirawo shi daga nesa domin ji ya jiki da addu'a da kila ko kuma samun wani karin bayani a kai ne zai iya kira lamba waya ta wanda zai faɗi daga baki ne faɗi muna lamba wayarka 050 11 account number uh, sunan number yanka 070 30 h00 185 to kamar da kuka ji wannan ita ce lambar wayarsa ga duk wanda zai iya kira ne domin ya taimake shi zai iya kira wannan lambar waya mun sani cewa da dama mukan dora bidiyon al'umma kuma kukan taimaka masu to wannan bawan allah na daga cikin wannan mutane wanda kuma sun ka cancanci ku taimake su allah ya ba mu ikon taimaka mashi domin ceto ne da iyalai ne da 'ya'ya ne allah ba mu ikon taimaka mai ga cikakken zanta da muka yi da ya a gidansa da ke nan cikin garin gusau jihar zamfara gana jamilu muhammad shekarun kanawa ta talatin ga ka a zaune a wannan wuri me an matsayin wannan wurin gare ka ainihin gidanmu ne family house ɗakin matata ɗakin matata ne na to ga kaga alama duk wanda ya san ka shekaru ya ganka yanzu zai ga sauyi ya bayyana karara me ya sauya ka haka gaskiya ainihin rashin laya ce ina cikin neman kuɗi na gwargwado mm. ina kasuwanci na mm. sai Allah ya jarabtar da rashin laya mm. ainihin zazzabi yana tunanin zazzabi na malaria ne a shi zazzabin ya wuce nan na zo an diba na an allurai ina harkoki na sai na kai gaba ɗai komi ya tsaya ba iya harkoki na tun harkon aure na yau ina ga shekara goma yanzu haka yanzu haka kana hamara na matsala ina hamara rashin laya to ko kayan gurin zuwa asibiti gaskiya mun je asibiti yariman bakura mm. an duba ni na daɗe gwargwado komi ya shaɗe wahala hmm. na daɗe sun diba ni sun ce za a yi aiki amma ba za su yi aiki ba su gaskiya hmm. sai sokoto hmm. sun ka ba da transfer zuwa sokoto muka yi sokoto a sokoto ma na raɗe kayan adiba ne suna bincike suna bincike ainihi sai ga wani likita ya zo ya ce zai mai aiki jikina ne ya kwara kumburi ko da ya hoto da kuma ya ce ruwa ne sai an jaye su to an zo an yi hoton an yi aikin kuma an ja ruwan amma dai kuma jikin dai ga lokacin duk yana nan muna ta zuwa asibiti ana duba na akai-akai can sokoto kudus hmm. to tun daga wancan lokacin zuwa yanzu ya kaka rayuwa to rayuwa ta dai ni gaskiya mutum ne wanda ba mai zuwa in ce ma wani ya taimaka min da wani abu ba haka sai dai matata in ta yi buge-buge allah ya sa an samu wani abu ta zo a yi lalura na abinci mm. amma yara amma gwargwaro ni na riga na ban ma allah wannan yanayin da na samu na ciki to ga yanzu kuma naga abu yana dan ƙara mai nauyi gaskiya wata rai yana esati sati hito daki ba saboda yanayin rashin lahiyat tana damuna a da can sana'a mi haka gaskiya ko san da ne gwargwaro mutace na kaja bannan bannan kuma cikin rashin lahiya ma ina jin motar to sai kai ko mutane na tausaya min cewa in sassauta na kai kuma ban iya aikin yanzu ba ka iya mota in mm, ban iya jan gaskiya mota in dai ba in ja ta nan zuwa nan ba da ne sunan neman kuɗi gaskiya ban iya janta yanzu wani sauyi jikinka ya samu daga wancan lokacin zuwa yanzu gaskiya sauyin da ya samu shine yanzu wannan kumburin in ji min nauyi kumburin ina kumburi da jikina kawahuwa mm. da kawahuwa da ina yauwa da kawahuwa da ciki duk sai kumburi mm, shi ka damuna su na kumburi eh mm. wata ne kuma gaskiya ban ma kwana sai na hau firjin ɗayan nan na jingina saman firjin kwana ya hawa ɗauka ta sunna inda yan gwanta yanzu aka ga shi hidda nan da sila azai lalla mm. nika kwana kinan ba ka iya kwana saman gado bai iya kwana gaskiya da guda da yankwata saman gado gaskiya na yi shekara hudu ko na kwanta ko an zaba na zan tashi kuma ga yanayin inda haka na kusan kamar kara huri a wurin mm. sai na azahi lallama na haka ya kwanta na kwanta tsakanin da Allah ban jin daɗi sosai illa kawai can ainihin bakin kasuwa nan gamji gaskiya barbaro ina za suna ɗan taimaka min suna ya kawai su gaskiya to abin ne wanda ka san ya riga yayi yawa to gaskiya to yanzu kamar da kace kaga kila ruwan sun ƙara taruwa hmm. ga zuciyarka to yanzu an ce a ƙara kuma asibitin ne ko ya ka koma su asibiti tsakanin da allah ba su gane komi nan ba hmm, a can sokoto eh sokoto eh sun ƙara binciken su hmm. sun ce sun ƙara taruwa gaskiya shine suka sani hoka wata ran eh, ina magana ma 'yan ta yiwa sai ta ɗaya season sai na tsaya ga kasala abinda sun ka ce kenan su ne yanzu mm, eh, su wani aikin za su kara ko wata asibiti sun ka tura eh, yanzu gaskiya nijar ne magana zuwa nijar ne gaskiya kai ba allah da ya ce za mu je nijar gwargwado za a yi duk abin da za a yi zan dawo normal amma tsakanin da allah babu abin zuwa wajen nan gaskiya babu shi wallahi to wani kira za ka ga ruwan don gabiru ya shigo ya taimaka maka domin ceto rayuwarka to gaskiya na ji daɗi kwarai sosai kuma na yi murna domin na kwana biyu ban je bakin kasuwar nan ba sai allah ya kaɗo su bayan allah sun zo gani na sun ka nuna cewa to akwai wani bawan allah wanda gwargwaro ana neman taimako irin haka kuma za mu zai zo ya intabiyu da ni a taimake ni bisa ga yanayin da nake ciki Eh, ina bukata na ce sosai ina bukata suna magana sun san ni ai ba mutum bane mai wannan abubuwan da su wani cin shi an ce taimako in baka da to an riga an kai karshe ni ce gaskiya ina da bukata a taimake ni din domin in taimake rayuwata in kuma marukoki na yadda na saba su in ci gaba don mahaifiyata na taimaka min ta rasu kuma mu na taimaka min ya rasu to kuma gaskiya gwargwado kowa yan uwa sun iya kawai su kuma dai gaskiya gwargwado dai karhi ya kare matan nan tauci ka taimaka min dai gwargwado dai ga yanzu sai abokan arziki gaskiya a ah, Allah sa'adaci